to ni abin da nike ne muke nike cewa nake abin da yake ban mamaki dangane da wayannan mutanen a ce ko da ko addini bai dame ku ba lahira ba kuma dauka da gaske ne za a mutu a je wajen Allah ba kuma dauka akwai Allah din ba ku musulunci bai dame ku ba akalla ai ku mutane ne kuma kun da ku yan Najeriya ne kuma ko da ma a ce ba ku da kishi a ce ku a wajen Najeriya ku yan arewa ne a ce a arewa ne ake fitina kuma ko da kun sunan ku hausawa ne ko kabilun arewa yanzu ba ku kishin a ce ku ne kullum fitina daga dagare ku take fitowa kuma kullum ku ne za a karkashe ba ka ganin kai kuma da ake cewa kai ko shugaba ne kai ko kai minista ne ko kai ne ka sa babbar riga sunan ka ko dan arewa ne kai in ka je wani wuri ba a ganin ka da daraja ana ganin kai wanda kanka bai waye bane addinin kuma yana cewa ba a yi ilimi domin a cikin abin suke cewa ma education is sin haka suke fasa da boko haram ko western education is illegal yanzu wannan magana ba cin zarafi ne ba ga gare ka kai ko da a ce sunan ka dan arewa ne ba sunan ka ma musulmi ba ballantana kuma sunan ka musulmi ne ko da ka ɗauki musuluncin kabila ne sunan ka musulmi ne inda ka je kuma za a walakanta ka ballan ka fi sauran duniya sunan ka walakantacce kaskantacce wanda ya fito daga najeriya inda musulmin kasan ba su san komai sai shekar da jinai ne yanzu wannan ya muku ku wace wani burin siyasa ne za a cimma sai ya zama an mai da musulmi victim yanzu musulunci shine matsala musulmi ne kuma kullum ke haddasa fitina kuma ƙasar nan ana son ta zauna sai an maganin musulmi kai da kake musulmi kana tsammanin kai yanzu kana da daraja a wannan matsayi wannan shi ne abin ke ɗore maka a ce kai yanzu kai ka yadda ai wannan ko da ma za a yi wani abu ne irin wannan wani policy sai ka tunanin kai baka ba bai kamata a yi da addinin musulunci ba bai kuma kamata a ɗauka a kai garin ku ba amma dai bai dame su ba su ne ke kan gaba wajen ba da bayani cewa yanzu ana murƙushe wani abu ne su suka yi abin su Su suke murƙushe su. amma wani burin siyasa suke tsammanin za su ci da wannan in suna tsammanin za su instilin fiya ne a kan mutane kan cewa duk kar wani ya sake wata magana don sun izgili ma da gol din musulunci sun izgili da shari'a sun ce wannan mutum yana son ya kafa gwamnati musulunci ne ya shari'a musulunci amma hanyar da ya ɗauka shi ne ɗauki bindiga ya je na bindige 'yan sanda haka ake musulunci kenan ma'ana to yanzu kuma ma'ana duk wanda ya ce zai musulunci makoman shi makoman makomar muhammad yusuf saboda haka kowa ya ji tsoro to sai mu ce in dai mu ne kuke yi domin mu fa ba za ku ba mu tsoro mun san mun san ba ku san Allah baku ba ku ma yadda akwai shi ba amma za ku gamu da shi